بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسك للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أخوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 29 ga watan biyar shekara 2017 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umayr a cikin wannan gari na Sokoto birnin Shehu birnin ilimi da kuma jihadi a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu kamar yadda yan uwa suka sani jiya mun yi tafsiri na ainihin wato isti'aza wato a'udhu billahi minash shaitanir rajim yau za mu sake tashi daga bismillah Wannan tana da alaƙa da suratul fatiha kafin mu shiga karatu wani dan uwa ya saurari karatun ya kira ni jiya ina karatu na karanta faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ra'adi lahu mu'aqqabatu ko to saboda haka yake tambaya cewa akwai wata kira'a ne haka to ina ganin wajen faɗa ne ya kamata in ce lahu mu'aqqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah maimakon ismu fa'il sai na mayar da shi ismu maf'ul da haka ainihin wato kuskure ne Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki da haka za mu tashi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شيني أبن سورة الفاتحة تفارى لشيء malamai sun ƙara wa juna ilimi cewa shin bismillah aya ce a cikin kowace sura a cikin surorin alkur'ani ko ko a'a zaman kanta take in mutum yana son wayannan matsaloli su ya bi manya-manyan littattafai ya bi kamar yadda na yi bayani jiya a muƙaddima matsala ta tafsiri matsala ce da take da buƙatar ɓangarori da dama na ilimi shi yasa wani malami yake cewa innal uluma wa in tabayyanat usuluha wa sharraqat wa garrabat fusuluha wa ta'addadat abwabuha wa tanawwa'at ahkamuha sai yace fa ana la uqallilu min sha'aniha wa qadriha illa anna a'laha qadra wa aglaha mahara وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأودهها سبيلا سيتي علم التفسير سيتي فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير سيتي كلام الملك القديم سبب الذي هو منبأ كل حكمة domin littafin Allah shine maɓuɓɓuga kowace irin hikima wa ma'adanu kullu fadilatin kuma shine wato ma'adani na kowace irin ainihin wato falala sannan wa aslul usul shine asalin kowane irin ilimi a duniya sannan wa tariqul wusul ila sa'adati fid dunya wal akhirah bi suhbatil habibir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa zamu ga malamai suna faɗa idan lokaci ya baya ilmin mugra guda goma sha biyar karanci zuwa guda ashirin da ya kamata wanda zai yi mu'amala da fassara littafin Allah ya zamanto yana da alaƙa da ainihin wato da abin da za ka ji ana faɗa ka ce an tsawaita a ana iya ƙoƙari ne babban makasudi shine a fitowa da mutane ma'anar littafin Allah daga duniyar karatu a ɗora su zuwa duniyar ainihin wato aiki al-imamul qurtubi wannan bismillah kadai jiya da muka karanta isti'ada da al-imam ya zo kanta sai da yace a cikin isti'ada akwai matsaloli guda goma sha biyu da ya zo kan bismillah ita kaɗai a cikin al-jami'u li ahkamil qur'an nashi sai da yace a cikin bismillah akwai matsaloli har guda 27 a cikin ta wanda kaga yanzu idan ka ce zaka zauna ka tattauna matsaloli guda 25 a a cikin basmala to ban san wanda lokaci zai bayar ba wajen tattauna abin da ya shafi matsaloli na ainihin wato ita bismillah da haka wannan matsala ce da malamai suka ƙara wa juna ilimi a kanta amma sun yi ittifaki cewa a cikin suratun namli to rabin aya ce don Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim a wannan rabin aya ce sannan duka surorin alqur'ani sun fara da bismillahi banda suratul bara'a ita ce kadai aka bude ta ba bismillah aka fara ta kai da bara'atun minallahi wa rasulihi har zuwa karshen abin da ya ci gaba to dan haka ita wannan bismillah da aka karanta yanzu tana da harafi guda goma ne harafi guda goma take da shi sannan ana cewa basmala wannan a gurin malaman sarfu suna ce masa annahatu a ɗauko jimla a ɗauki kalma ɗaya biyu uku a ɗora ta a ma'aunin fi'ili rubaɗi wanda zai hau ma'aunin fa'alala shi yasa idan ka ɗauki ba'ul da sinu da mimul da kuma lafzul dalala da ya zo to da ba'un ɗin da mimun ɗin da sinun da mimul da lamun ɗin da ke cikin lafzul dalala su aka ɗauka sai aka haɗa sai ya ba da basmala da haka duk lokacin da kace basmala wanda yake sauraron ka ya san abin da kake nufi shine bismillahir rahmanir rahim ina fatar an fahimta to irin wayannan kalmomin suna nan da yawa irin su hamdala idan ka ce hamdala wanda yake sauraron ka ya san me kake nufi alhamdulillah irin su ainihin wato hauqala idan ka ce hauqala wanda yake sauraron ka ya san me kake nufi me kenan la haula wala quwata illa billahi irin su subhana me kake nufi shine subhanallahi irin su damma aza me damma aza shine a damar adamallahu izzaka Allah ya dawwamar da izzar da kake da shi sai a intiza'in kalma ɗaya biyu a cikin kalmomin sai a haɗa shi sai ya hau ma'aunin fi'ili ruba'i fa'alala sai zamanto jumla ake nufi da shi na wannan yana daga cikin babina. ilhaki irin su hailala idan ka ce hailala me kake nufi kenan la ilaha illallah wasu kalmomi ne aka yi intizai aka ɗora shi a ma'aunin fi'ili ruba'i sai ya koma ainihin wato ya hau ma'aunin fa'alala irin su ainihin wato wato hay'ala me hay'ala shine hayya ala sala da kuma hayya ala al hayya ala al fala sai a ɗora shi a ma'aunin fa'alala sai a ce ainihin wato hay'ala irin su wato mash'ala me mash'ala shine masha Allahu la quwwata illa billahi kawai sai a ce mash'ala irin su ainihin wato sam'ata ko irin sam'ala shine ma'anan salamun alaikum maimakon ka ce salamun alaikum ko in kun haɗu da mutum sai ka ce masa sam'ala irin su ainihin wato talbaka shine da ma'anan atsalallahu baka aka Allah ya dawwamar da wanzuwarka a duniya irin su mashkana da ma'anan masha Allahu irin su wailama da ma'anan wailul li wato kalmar azaba ta tabbata ga ainihin wato mahaifiyar mutum sai ka ce masa wailama irin su kabta'a da ma'anan kabata Allahu aduwaka Allah ya kifar da duk wani makiyinka to irin wannan su malaman lugha sun yi sabani cewa kiyasi ne za a ci gaba da aunawa ko ko su ne dole sai dai a jira yadda larabawa suka faɗa a faɗa haka to wannan mahallin shi shine littattafan luga Ɗalibai suna da damar da za su iya zuwa su je su ainihin wato duba su gani don haka za mu ga cewa idan muka ɗauka bismillahir rahmanir rahim da ma'anan basmala kamar yadda ake gani ga baki ɗaya inda Allah subhanahu wata'ala ya amfani da fi'ilin ruba'i a ƙur'ani ba su da yawa da wannan ne malamai suka ce fi'ili sulasi ya fi yawa a duniyar larabci sama da kowane irin ainihin wato fi'ili domin za ka iya kirge guraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmomi na fi'ili ruba'i a cikin ƙur'ani akwai cikin suratul baqara Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'atikum masalul ladina khalaw min qablikum sayyi'atun massatuhumul ba'sa'u والضراء ومه وزلزل saboda zalzala yana da masdari guda biyu akwai zalzala zalzilu, zalzalatan wa zilzala Saman basmala basmilu, basmalatan wa bismala yana da masdar guda biyu sannan guri na gaba da Allah maɗaukakin sarki ya sake amfani da wannan fi'ilin yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim sannan guri na uku shine hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida guri na hudu Allah ta'ala yace idza zulzilatil ardu zilzalaha wa'annan sune da gurin sannan akwai zaha zaha Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum sai yace faman zuhziha saboda daga zaha zaha zihu ne zahazahatan wa zihizahan kaman gargara yu gargiru gargaratan wa garan ne ina ba ta an fahimta Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce faman zuhziha anin nari wa urkil aljannata faqad faz wa mal hayatud duniya illa mata ghurur sannan akwai wallayli idza asa asa ko shi ma asa asa yu isu as'asatan wa wame. wa is'asan sannan akwai ba'asara wa idal quburu me bu'sirat sannan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil me sannan buhu fa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha saboda ga damdama ne yudamdimu damdamatan wajen damar sannan akwai fakubuki bu fiha mu walgawo shi ma haka daga kabu kaba ne yu kabu kibu kabu kabatan wakil kaba ne ina fatar an fahimta wannan shine to sannan akwai waswasa Allah ya amfani da shi a cikin suratul a'raf da yana maganan iblis yace fa wasu waswasa ilaihi shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala ala shajaratul khuld wa mulkin la yabla wannan cikin suratul ta'a kenan a cikin suratul a'rafi ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما أولي عنهما من سوآتهما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه sannan min shar alwaswas almi anna zaka alwaswas ne daga cikin mai masajiru nashi ina fatar an fahimta to don haka muna farawa da sunan Allah subhanahu wannan ba'un din suna kiranta suna ce mata ba'ul isti'ana ba'un ce ta me ta neman taimako ba'un ce da in za a fara abu ake neman taimako da abin da za ka yi a duniya ka nemi taimakon Allah a kan shi shi yasa za ku ga idan muka je gaba da take tafi kowace muhimmanci a cikin suratul fatiha akwai gaba ta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke neman taimakonka kuma kai kaɗai muke bauta ba shi ya sa al'imabu al ya ce mutane duniya sun kasu gida hudu ne akwai wanda ya abudullah zai bauta ma Allah amma idan matsala ta taso masa wala yasta'inuhu bai neman taimakon shi akwai wanda ya yasta'inuhu in abu ya taso yana neman taimakon Allah amma wala ya abudu bai bauta ma Allah akwai wanda wala ya abuduhu wala yasta'inuhu bai bauta ma Allah kuma bai neman taimakon wa akwai wanda yasta'inuhu wa ya abudu to abinda ake so musulmi ya zama kenan ya Abudu Allah wa yasta'inu shi yasa za ku ga suratul fatiha tana farawa da bismillah sai ta nuna wa musulmi farkon abin da ya kamata ya saka gaba duk abin da zai yi kokari ya saka ya nemi taimakon Allah da agajin Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa agaji a kansa to irin wannan babun ɗin, su malamai na loga suna cewa tana da ma'anoni har wajen guda goma sha akwai abin da suke ce masa ba'ul ilsa wanda al'imamu sibawaihi ne daga cikin manya-manyan jigajigai a duniyar na hau dan sanda an ce sibawaihi magana ta kare ko ya ce wannan al'ilsaku shine ma'anarta na asali kuma dukkan ma'anonin suna dawowa zuwa ga wannan ma'anar na al'ilsaku shi ne abu ya haɗe da ainihin wato abu ne ma'anarta na ainihin wato asali sannan sai ma'ana ta biyu yanzu da muka magana shine ba'ul isti'ana ba'ul na neman taimako wanda idan ka ce katabtu bil na rubuta littafi dawa da alƙalami kenan baka iya rubuta littafi ba sai da taimakon wa alƙalami haka nan wa baraitul qalama bis na feke alƙalami da wuƙa sannan haka wa bada'atu amali bismillah na fara aiki na da taimakon Allah ne sannan fanajaitu bi tawfiqihi sai na tsira da tawfiqin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ciki sannan bawun din nan tana zuwa da ma'anan asbabiyatu sababiyatu wat ta'lil dalili ke yasa za ku ga da dama wasu idan Allah ya yi musu azaba sai ka ji Allah madaukakin sarki ya faɗa fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin wannan ba'un ba'un ne wa sababiyya sannan tana zuwa da ma'anan atta'adiyatu wacce ake kawo ta wacce take mayar da fi'ili lazim sai zamantu ya samu ainihin wato maf'ulin bihi sannan tana zuwa ba'ul qasab ko dai a kawo fi'ili na ƙasan ɗin ko kuma a shafe shi kaman ka ce uqsimu billahi ko ka ce billahi la ajtahidanna in ka ce uqsimu ga fi'ilin in ka ce billahi an shafe ainihin wato fi'ilin wannan duka yana daga cikin ma'anar da ita wannan ba'ul din take zuwa tana zuwa da ma'anan ba'ul badal sannan tana zuwa da ma'anan azzarfiya da ma'anan fi kaman wa laqad nasarakumullahu bi badrin shine fi badalin wa antum azilla sannan tana zuwa da ma'anan almusahaba da ma'anan ma'a sannan tana zuwa da ma'anan at-tabi'idiyya wacce take nuna tashi tana zuwa da ma'anan an sannan wannan ba'ul din tana zuwa da ma'anan alif ilau da ma'anan ala kaman wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintalin la yu'addihi yu'addihi ilayka sannan tana zuwa da ma'anin ainihin wato at-ta'kid bawul din da za a kawo shi dan karfafa zance wajen li'irabi wacce suke ce mata sila da haka a qur'ani idan ka bi mafi yawanci duk inda zaka ji Allah ya ce wa billahi wakilan wa billahi shahida wa kafa billahi hasiba wannan bawul din za'ida ce lit-ta'kid ana kawo ta ce fila don ƙarfafa ainihin wato zance to shi yasa a nan gurin suka ce ba'un ɗinnan nan harfu jarrin ne mabniyun alal kasr la mahalla lahu min al i'rab sannan ismi ismu majrurun ne bil ba wa alamatu jarrihi al kasra al zahira ala akhirih wa huwa mudafun lafzul jalala mudafun ilayhi sannan wa huwa الرحمن سي زمنت شيني النعت الأول الرحيم سي زمنت شيني النعت الثاني wannan sifa ta farko kenan sannan wannan sifa ta nawa ta biyu domin ko mutane ne a duniya sai ka samu kowa da sifar shi wani fari wani baki wani dogo wani gajere sifa ne wani sifar ta mai haƙuri ne wani wa mara haƙuri ne wani mai dauriya ne wani marawa mara dauriya ne Na haka abinda Allah madaukakin sarki ya fara da shi shi sifar ta shine ar-rahmanu ne kuma shi ar ne shi yasa a wajen takadiri suka ce wannan alba'u din bismillah al-jar wal majrur muta'alliqun ne bi fi'lin mahzufun taqdiruhu abtadi'u ko aqulu ko qul bismillah ko ya zamanto wa shibhu jumla al-jar wal majrur muta'alliqun bi khabarin mahzufun taqdiruhu ibtida'i bismillah shi yasa al-imamu ibn kathir a cikin tafsirin shi yace da wanda suka kaddara suna da wanda suka kaddara fi'ili a wajen takadirin nan yace duka sun yi daidai domin duka takadiran guda biyu da kaddara suna da kaddara fi'ili duka duk sun zo a cikin alkur'ani mun san cewa annabi nu da ya jirgi ya gama bayan da Allah ya turo shi mutane suka kangare suka kibe ya shekara 950 yana wa'azi Allah ya yake wa laqad na nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanati illa 50 ama shekara dubu ba nawa ba hamsin amma Allah ya ce wa ma amana ma ma'ahu a wata ayar ba wanda suka yi imani da shi sai mutane ɗan kaɗan su suka yi imani da shi da haka da suka yi yin imani ƙura ta kai bango aka turo mala'ika ya koya masa jirgi ya zo yana sassaka jirgi wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sasruhu an zo wuce ga yana sassaka jirgi sai a ce a ah, ba ma fa annabin Allah ya nuhu ake cewa dama ka yi wannan sana'a ka zo ita ta da fitina ai da ka sani wannan sana'a ka kama tun farko da ya fi maka wannan wa'azin wallahi sai a masa izini annabi nuhu ya ce in tattaru minna fa inna nasaru minkum kama tastaru in kuna mana izini akwai ranar da za ka zo za mu rama ana nan bayan da ya gama sassaka jirgi Allah ya umarni ya ce masa ya ɗauki kowane nau'i na halitta bangarori guda nawa biyu wa qulna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man aman wa ma amana ma'ahu da ya gama sassaka wannan jirgin mukullin da ake tuka wannan jirgin ta tashi ta tafi Allah cewa wa qalar kabu fiha bismillah da an zo wannan jirgin za ta tafi lokacin da Allah ya sako ruwa ya ce fa fatahana abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan fantaqa al-ma'u ala amrin qad qadir Allah ya ce duk wani idan ruwa a ƙasa ya dare sannan duk wata ƙofa ta ruwa da ke sama Allah ya ce ta buɗe to wannan ruwan da ya zamanto ƙasa da sama ga kuma wannan jirgin da Allah ya ce wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal tana tafiya da su a cikin ruwa yadda ka san wani irin fangalalan dutse to kullun da ake tuka jirgin da an hau ana so ta tafi kai wa qalar kabuha bismillahi majriha wa murtiha shine da sunan Allah kawai shine kin tuka jirgin shikenan da an ce bismillahi sai in ana buƙatar ta tsaya kuma sai a ce bismillahi majriha wa murtiha shi yasa ita ma ayat take da inna rabbi lagafurur rahim ubangiji na mai gafara ne kuma mai jin kai sannan wahayi na farko da Allah subhanahu Ta'ala ya fara saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wahayi na ikra da ce masa ikra yi karatu fi'ilin qara'a ya qara'u ya ta'adda ila maf'ulin bihi wahid amma sai aka shafe shi a gurin malaman balaga akwai abin da suka ce masa al-itlaqu akwai al-qaid wannan an yi itilaki da aka ce ikaratu sai ba a faɗa abin da za a karanta domin inda an ce karanta kaza to da wani zai zo ya tsaya ya hau rigima cewa iya wannan abin zai karanta duk duniya an ba shi ba zai karanta komai ba to tun da aka ce ikaratu ko sai aka hazzafa abin da za a karanta wannan ya nuna al'ummar annabi abin da za ta karanta yana da yawa sai an samu wa'annan sun karanta kaza wa'annan sun karanta kaza wa'annan sun karanta kaza wa'annan sun karanta kaza shi yasa ake ce mata wannan al'umma ummatu ikra al'ummar a tashi ai karatu amma da ya cewa wa annabi yi karatu wahayi na farko akan wace ka'ida ya dora shi karatu sai ya ce maka ikra'a bismi rabbika ladhi kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halice ka idan cewa yayi karatu da sunan ubangiji da ya halitta wannan mai ake nuna maka a matsayin ka na musulmi duk abin da za ka yi ka ɗauki Allah ka tasa shi a gaba ya zamanto kana neman taimakon shi ka ɗauka la haula laka wala quwwata illa billah baka da dabara baka da ƙarfi sai gawa sai wajen Allah subhanahu wata'ala amma daga lokacin da ka ɗauka cewa kana da karfi ko dabara to sai Allah madaukakin sarki sai ya bakka da ainihin wato dabara ka da kuma ainihin wato wayan da kake da shi shi yasa akwai abin da ake ce masa <clears throat> wato laqa'ib a babin tafsiri ga malaman tafsiri suna fitar da wasu abubuwa karkashin wasu abubuwa sai kai mamaki kwarin gaskiya wannan bawon din da suka tashi sai suka dauke shi suka ce yana komawa zuwa ga ainihin wato abu guda shida shi kalmar bismillah to ita kanta bawon din yana komawa zuwa ga abu guda shida akan ce ainihin wato wannan bawon din yana nufin basirun bi ibadihi min al'arshi ila sara wato wanda yake ganin bayansa tun daga abin da ke kasan al'arshi har zuwa kasa ba abin da Allah subhanahu wata'ala bai gani wannan ya zo ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala innahu ala kulli shay'in basir akan kowane irin abu ba abin da Allah subhanahu wata'ala bai gani sannan akwai ainihin wato na biyu akwai bari ukhalqihi min al-arshi ila sara shine ya kage halitta duk wata halitta tun daga kan al-arshi har zuwa ƙasa shine innahu huwal barrur rahim shi Allah al-barru ne sannan kuma ar-rahim ne sannan yana daga ciki akwai wato basitur rizq yake shimfida arziki min al-arshi ila sara duk wata halitta ta Allah daga al-arshi har zuwa ƙasa babu wanda ya kaddara mata arzikinta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace Allahu yabsutur rizqa liman sha'o? wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama sannan yana daga cikin ma'anan wannan ɗin shi ne, wato baqin ne da fana'i khalqihi min al'arshi ila shi zai wanzu bayan duk wata halitta ta kare tun daga kan al'arshi har zuwa ina har zuwa ƙasa Allah ya ce kullu man ha. wa ya baƙa waje horabbika zul jalali wa Ikira, kowa sai ya ƙare banda Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wasu malamai suka ce tun daga lokacin da aka yi busa kowa ya mutu daga nan Allah zai fara tambayar limanin mulkul yawma wa yake da mallakar wani abu babu wani mai rai da ya rage wanda zai amsa sai dai Allah ya ba shi amsa ya ce lillahi wahidul qahhar mulki ya tabbata ga Allah makaɗaici marin jayi sannan yana daga ciki ba'isul khalqi shi zai tayar da halittu ba'adal mauti lissawabi wal iqab bayan mutuwa dan ya ba su sakamako akan aikin da suka yi mai kyau ko yi musu iqaba wannan ya zo a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala cewa annallaha yab'athu man fil qubur Allah shi zai tayar da duk wanda yake cikin kabari sannan barrun bil mu'minina Allah mai alheri ne ga masu imani tun daga halittar da ke ƙasan al'arshi har zuwa ƙasa shine innahu huwal barru rahim wannan yana daga cikin ma'anan wannan ba'un din nan to sannan haka suka ce wannan sinun ɗin yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka na farko wannan sinun ɗin na tsakiya yana nufin samiqun li aswati khalqihi min min al'arshi wanda yake ji ne ka duk sautin da wata halitta za ta yi tun daga saman ƙasan al'arshi har zuwa ƙasa babu inda wata halitta a duniya za ta yi sauki Allah subhanahu wa ta'ala bai zuba babu shi yasa qissar khawlatu bint sa'alaba da ta faru wacce ta zo ta kawo ƙara wajen manzon Allah tana faɗawa annabi ta kawo kuka ta kawo ƙara gurin Allah akan halin da take ciki bayan da suka gama tattaunawa da annabi Allah ya saukar da wahayi shine na Aisha take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhul aswata kullaha albarka ya tabbata ga Allah da sautin sa ya yalwaci jin ya yalwaci kowane irin sauti a duniya ce wa innal mar'ata allatu tuhawiru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana fi nahiyatil bayt wannan matar ta zo tana jayayya da annabi tace ina cikin gidan nan wata magana da take faɗa ina ji wata magana da take faɗa bana ji amma Allah shi yana saman sammai bakwai har ya je tattaunawa da ake ya turo dan sako da sako cewa qad sami allahu Allah ya ji ƙaular lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ya sake maimaita shi wallahu yasma'u Allah yana fa jin tattaunawar da ake saboda jin salaita ka misali wa shay'u sannan yana daga ciki wannan sinun din shine sayyidun ne qad balaga su'duduhu min al-arshi ila sara wato shugaba ne shugabancin sa ya babbake tun daga kasan al'ashi, har saman shi Allah ya faɗa kuma ya ce Allahu Shi ne wanda kowa in yana da bukata shi yake dumfara ba kuma wanda Allah yake da bukata yake dumfara shi ko akwai babu shi yasa ka ga hatta al'arshi da aka ce Allah subhanahu ta'ala ya a akan shi da al'arshin da Allah wa yake da bukatar wani al'arshin ne yake da bukatuwa zuwa ga Allah ba Allah bane yake da bukatuwa zuwa ga zuwa ga ainihin wato al'arshin saboda shi shine Allahu samad sannan kuma sari'ul hisabi yana daga ciki mai gaugawan hisabi ma'a khalqihi min al'arshi ila sara daga halittinsa duk wata halitta tun daga al'arshi har ƙasa Allah ko ya sha faɗa a Qur'ani yace wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawan mai hisabi ne sannan yana daga cikin ma'anan wannan sinin din shine salima khalquhu Halittin Allah sun kubuta min zulmihi min al'arshi arshi ila sara tun daga mai. al'arshi har zuwa ƙasa babu wata halitta da bata kubuta ba cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk kowa ya yarda cewa Allah ba azzalimi bane kuma ba zai zalunce ka ba da haka yake daga cikin sunayensa shine assalamu almu'min wanda ya kubuta daga kowane irin aibu yana daga cikin ai aibu shine ya zama to kafin fatu da sifatawa ta zalunci to Allah ya fi karfin wannan ya kuta da su wannan sifa sannan yana daga ciki shine gafiru. غافر ذنوب عباده من العرش إلى الثرى wanda yake gafarta zunuban bayansa tun daga duk halittar da take tun daga al'arshi har zuwa ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake mata gafara shi yasa yace ghafiruz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi zai shi yasa wani malami yace daga cikin sunayen da yake mai dadi akwai wannan domin ghafiruz zambi wanda yake gafarta zunubi qabil taubi wanda yake karɓar tuba in ya ga dama ba ma sai ka ce ka tuba zai karɓa ba ma sai ka nemi tuban ba zai yi zai karɓi tuban shi subhanahu wata'ala to wannan yana daga ciki sannan wannan mimun din suka ce yana komawa zuwa ga ma'ana haka shine mulkul malikul khalq wanda ya mallaki halittu tun daga al'arshi har zuwa ƙasa wannan ya zo a cikin faɗin shi al-malikul quddus sannan maliku khalqihi min al-arshi ila sara shine qul allahumma malikal mulki tu'til mulka duk wani mulki da wani yake tun daga al'arshi har ƙasa har ko ina a duniya wanda ya Allah masa damar ya wannan mulkin waye ya ara masa dama Allah da haka sai zamanto shine malikal mulki duk yadda wani yake da mulki to akwai kuma mai mulkin da ya mallake shi shine Allah subhanahu wata'ala sannan yana daga ciki mannanun ne ala khalqihi wanda yake da yawan baiwa akan halittinsa tun daga al'arshi har zuwa ƙasa shi yasa yace balillahu yamunnu alaikum sannan mujidun ne wato mai girma ne akan halittinsa tun daga al'arshi har zuwa ƙasa shi yasa yace zul arshil majid ma'abucin al'arshi mai girma sannan mu'minun ne wato amana khalquhu min al'arshi ila sara wato halittunsa sun aminci tun daga sama har zuwa ainihin wato ƙasa da haka iya faɗa wa ƙurishawa ya ce li ila fi ƙurishin ila fi himrin hilata shita'i sai ce faliya abu durar bahadal alladhi at'amahum wa amanahum min Sau saboda haka akwai abubuwa guda biyu musamman wanda Allah subhanahu ta'ala ya dora musu amana ta shugabanci akan mutane yayin da ake ƙoƙarin samar da tsaro to tsaro na biyu kuma a kokarin samar da hanyar da mutane za su ci abinci su fi karfinta domin annabi ibrahim da ya tashi roƙon magarin makka zaman lafiya abu biyu ya roƙon musu a suratul baqara yace rabbi ja'al wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha al balada sai yace warzuq ahlahu min samara a suratul ibrahim yace wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha al balada aminan yace Allah ka wajnubni wa bani anna abdul asnam a suratu ibrahim da aka ya roƙa garin aminci sannan ya roƙa garin ne Allah ya bada arziki idan mutane ana zaune lafiya ya zamanto kuma abin da za su ci sun fi karfin su to shi ma yana barazana ga matsalar tsaro dan duk kowace irin ƙungiya yanzu idan ta zo ɗaya daga cikin hanyar da take amfani da shi gurin zuba matasa a ciki akan yi amfani da halin da ake ciki na babu da talauci sai a tura mutane ta hanyar dan abin da ake ba su bi taka karaya karya ba zuwa ga kowace irin kungiya ta bata dazun nan nake samun labari yanzu shekara 2019 sai mutane sun tashi sun yi da gaske a kowane mataki yan shi'a suna da niyyar shiga siyasa tun daga mataki na ƙasa hannu sama kuma matakin tun daga dalgin suna nan sun shirya cewa lallai tunda sun fahimci an yi amfani da gwamnatin siyasa an musu abin da aka yi musu to sun yi filan ɗin da suna so sai sun karɓi yanzu karanci jihohi guda bakwai suka yi filan suna so sai yan shi'a mutum bakwai sun zama gwamna a wa'annan jihohin kuma su mutanen mu inda za ka ba su kuɗi to banzaye ne wanda ma baka yi tsammanin za a yaƙe shi da kai wallahi ya yaƙe ka saboda abincin da zai wa zai ci to akwai shirin tun daga sama har zuwa ƙasa matakin ƙasa shine tura mutanensu su shiga dalgin su yawa a ciki ya zamanto dole ɗan takarar da za a tsayar tun daga mataki na ƙasa tun da dalgin ne suke tsayarwa ko ya zamanto wanda za su tsere ya zamanto dole ya zamanto yana da alaƙa da shi a ko dai direct ko indirect wannan shine abin da aka shirya wannan muna faɗa muku tsakani da Allah ne don mutane mu haska musu san fa hadarin da yake fuskantar mutane shekara 2019 kuma na rantse da Allah duk ranar da shi a suka samu dama a ƙasar nan wallahi Najeriya ba za ta ƙara zaman lafiya ba a yanzu ta maganan kashe wani a masallaci ai sun san atak waye fara yi a duniya Abu Atal Majusi ne ya fara yi mutum na farko da aka shigo masallaci ɗakin Allah aka kashe a duniya sai da na umar an zo an ce a daidaita sau a haɗa kafaɗu yana gaba da wukarsa ya samu sai na umar ya burma mai wuka har waje bakwai wannan mutumin da ya zo masallaci ɗakin Allah ya kashe sai na umar to kuma sai aka je aka yi kabarin shi a iran inda an sa masa shi shuja'uddin wato mutumin da ya jaranta addinin da ba a taɓa gani ba to kuma wai don rashin mutunci sai a zo a ce wai mutane wai masu son zaman lafiya in yanzu ta matsalar boko haram din nan da ake ta fama da ita billahi alaikum a Najeriya karara waye ya asasa da boko haram ku fito karara zazzaki ne ya fara shi yasa dalibai suka yayya ga kara kwanin su suka yi waye suka yi waye suka yi waye shi yasa mu mu malam Abakar Goma kowa ya san dan boko ne da yadda yayi ta kokari cewa lalle matasa a tashi a shiga kaza a shiga kaza a shiga kaza amma yau saboda abinda annabi yake faɗa yake cewa ka ta kunu sanawatun kadda'a za ku ga shekaru na yau da nan gaba biyu Sadda fi halkadi mutumin da yake makaryaci a gaskata shi mai gaskiya kuma a karyata shi sai zaman su yau ana so a juyar da abin da boko haram wajen wa ake so a jona ta yanzu ahli sunna kuma asali ga wanda ya asasa da'awar kuma yana hannu ya kamata gwamnati ta cika mana tsare shi masa bayanin ya ake don wancan wancan na dugurin da ya ɗauki awar, ɗalibi ne nawa na shi wancan na farkon amma ga abu iri-iri a fili amma mutane saboda kin Allah ana ta ƙoƙarin kawar da kai ba a so a ainihin wato faɗa gaskiya wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imanin sannan yana daga ciki muhaimin shine ittala ala khalqihi wanda yake tsare yake tsinkaye da duk abin da halittunsa suke tun daga al'arshi har zuwa ƙasa da haka ya ce al-mu'min al-muhaimin sannan muktadirun ala khalqihi Allah yana da iko akan halittunsa tun daga al'arshi har zuwa ƙasa da haka sai ya ce fi maq'adi sirkin inda malikin muktadir sannan mutakarrimun ne ala khalqihi wanda yake karrama halittunsa da haka ya ce wal qad karramna bani mun karrama dan adam mun mutunta shi shi yasa dan adam ko ba musulmi bane yana da karamcin da ko mutuwa yi. gawar shi ba a yadda a batta a titi ta lalace ba dole a ɗauke shi a je a rufe ta sannan mutafaddirun ala kharqihi wanda yake fifita ainihin wato halittinsa dan haka yace walakin Allah zo fadlin alal alamin sannan musawwirun khalqihi min al-arsh ila ne al-khaliqu al wannan yana daga ciki dan haka ita wannan bismillah muhimmancinta ba zai gasa bayanin da muka yi jiya akan sura abin da ya shafi al-isti'aza ba ya tabbata a cikin littafin al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umur rasulillahi sallallahu alaihi wa littafin wa kenan al-imam al-bukhari wannan shine asalin sunan da ya sa ma littafin sa ya kawo a babun tasmiyata ala ta'ami wal akal bil yamin da ke magana akan ambatan Allah wajen cin abinci da kuma cin abinci da hannun hagu Umar bin Abi Sulaiman yace kuntu gulamun fi hajr Rasulullah ko sallallahu alaihi wa sallama wa kanat yadi tatsifu fi safa yace na kasance ina dan karamin yaro ina ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ina kan cinyar annabi yace muna cin abinci hannuna ko ina sai ya sassaka fa qala rasulullahi sai annabi yace masa ya gula ya kai yaro sai yace masa sannillah in zaka ci abinci ka dinga ambatan Allah sannan wa kul bi yaminika ka ci abin da ke gaban ka ka ci da dama sannan wa kul min mimma yadika sannan ka ci abin da ke gaban ka yace fa ma zalat tilka ni'mati ba abu yace tun daga lokacin ina karamin yaro annabi ya min wannan sai saboda jiya mun faɗi sarakunan shaidan ko to kana haihuwar da ko dai shaidan ya kula da shi ko kuma ka ɗora shi akan karantawa annabi shi yasa za ka samu yara ɗari a duniya idan suka zo kaso casa'in da wani abu in za su fara cin abinci da mai suke fara da hagu ko dai ka dawo da shi kan na annabi ko ya tafi akan na shaidan wanne ne na annabi shine ya dawo a dama wanda ya taso gidan da ya kwankwaɗe karatun da babu sirki da karatun addini haka za ka ga ya girma yana cin abinci da hannun hagu bai kun ya kowa a gaba to saboda haka tarbiyya ce ta shedan haka al abu dawud ya kawo a cikin littafin shi daga abi malik yace ar-rajul qala yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallama mana bayan annabi wata rana saboda rashin girman kan annabi muhammad fa asarat dabbatin sai taguwar da annabi ya hausa sai tuntuɓe faƙultu sai ne ce ta ifa shaitanu shaitan ka ya taɓi faƙala sai annabi ya ce ma wannan sahabin la ta ta ifa shaitanu ka daina amfani da wannan kalmar kana cewa ta ifa shaitanu fa innaka idza qulta zalika ta'azama domin duk lokacin da ka faɗi wannan to shi shaitan din ɗaukar kansa yake wata tsaya ne yace hatta ya kuna mislal yakan yi girma sai ya zama kaman gida wa ya kulu yakan ce bi kowace ai da ƙarfi na ne abu kada ya faru walakin sai annabi ya ce masa kul bismillah idan matsala ta faru kana kan abin hawa aka ɗan samu matsala ka ce bismillah ko kuwa ba a shari'a za ka danna ba eh ka san wani ko kwanciya ya zo ya zai share wurin kwanciyar? yana share yana yana mu za mu iskanci a garin nan to ya yi sharan da zage-zage ya gama ba zikiri shi yasa yana kwanta sai ka ga wani katon shaidan shi ma ya danne shi sai ce ya kwanta da nauyi ya danne shi ya yi ya tashi ya kasa tashi ya za a yi da nau ba zai danne ka ba tunda ka zama karamin shaidan ai dole Allah ya turo ma babban shi shaidan ya zo ya wahalar da kai da haka yace fa innaka idza qulta zalika tasagara in ka faɗa ka shaidan yakan kankanta hatta ya kuna mithlu zubabi har sai ya koma kwatankwacin kuda sannan ya tabbata a cikin sunan tirmidhi hadisin sabitu buniyani yake cewa ƙalari ya muhammad yake cewa wannan yake mun ya muhammad idan ta kaita idan kana jin ciwo a jikinka yace fa za a yi ka haisu tashtaki ka ɗauki hannunka ka dora inda kake jin yana maka ciwo sun makul sannan sai ka ce bismillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu min wajhi hadha wannan addu'ar yace ka karanta ta sun marfa yadaka sun ma'a'id zalika wuturan sannan ka ɗaga hannunka sannan sai ka kara karantawa wutiri kenan in ka karanta so ɗaya sai ka ƙara so nawa so biyu sai ya zama so uku ko so biyar ko so nawa ko so bakwai idan akwai ruwaya da ta zo a cikin musulun na ibnu abi shaiba da ruwaya so bakwai to in Allah ya da unguri na maka ciwo a jikinka ka dafa shi ka karanta wannan cewa bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu min wajhi hadha in Allah yadda ka karanta su bakwai da izinin Allah sai ka daina jin ciwo dan haka sai yace fa inna Anas bin Malik haddathani anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haddathahu bi zalika yace Anas dan Maliku ya faɗa min cewa annabi shi ya faɗa masa wannan magana to sai dai wata matsala duk lokacin da kaji an ce kamar suratul fatiha da zamu zo a bayani daga cikin falalarta ba ana magani da ita ba to a karanta abu mai magani yana da alaka da halin mai maganin ne da wanda za a yi magani me yasa na faɗa haka saboda wani za a faɗa abu a ce Allah ya ce annabi ya ce wala ba ya yarda bane zuwa zai yi gwada yace to an faɗa da balan je gwada an gani ko daga gaske ne abin nan to tunda ba shi da yaƙini ba shi da tabbas bai da imani akan abin zai ya je ne ya yi ya gwada sai ya ta gwada shi ma ana ta gwada shi ya ta gwaji shi ma ana ta gwada shi an gane to shi yasa sai ka iya samun matsala guda ɗaya idan wanda wata matsala ta faru da shi alaƙarsa da Allah da taka ta fi kyau sai ka ga yayi abu yayi amma kai sai ka ka zo jisan irin matsalar kuma ka gwada ba a yanzu me yasa sahabbai a wancan lokacin idan suka zo za su tafi aikin addini suka kalli teku ba kwale-kwalen da za a hau ba komai na tsallakewa su ce masa kai teku kai bawan Allah ne mu ma da kake gani bayan Allah ne aikin Allah za mu za mu hauka da izinin Allah kuma za mu tsallake wani ya shiga gaba ya ce bismillah ya ce ku biyo ni a hautun kwalcin kwal a tsallake ruwa bai taɓa kofatan jakunan su ba da doki su tsallake kai yanzu ka tafi bakin kogi ka gani bilalazi ko qur'ani za ka sauke a gurin in ba wallahi baka nemo kwale kwale ba sai ka ne me bambanci imani ne da naka da nasu ya zamanto imanin akwai bambanci ba ɗaya bane ina batar an fahimta to wannan shine ainihin wato bambanci hakanan ya tabbata a cikin sahih al-bukhari ya kawo wannan hadisin ya bude shi ya masa babubuka guda hudu akwai babu tasmiyata ala kulli hal wa inda al-wuqa babun da ke magana mutum ya dinga ambatan Allah a kowane irin hali hatta lokacin da zai taru da iyali da kuma babu sifati iblis wa junuduhu babun da ke magana akan sifar iblis da rundunar shi da kuma babu ma ya ƙulu idan ata ahalahu me ya kamata mutum ya faɗa lokacin da ya je wa iyalan shi zai sadu da shi da kuma babu as-su'alu bi asma'illahi ta'ala wal isti'adati biha babin da ke magana a akan roƙo dangane da sunayen Allah da kuma neman tsari da ita ya kawo hadisi mai lamba ta da shida, hadisin Abdullahi dan Abba Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifin shi annabi ya ce lau an na ahadakum idan arada an yi a tiya ahalahu da a ce ɗayanku idan ya nufin yana so zai je ya sadu da iyalan shi faƙala sannan sai ce bismillahi sannan ya ce allahumma jannibana shaitana wa jannibi shaitana ma da zakana annabi ya ce fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dalika lam yadurhu lam yadurruhu shaitanun abada idan mutum ya kiyaye yin wannan addu'a duk lokacin da zai sadu da iyali to Allah ya kaddara ra'ayi fada annabi ya ce ba yadda ra'ayi shedan ya zo ya mai yaron tasirin da zai hana shi bin Allah a duniya to amma wani zaka samu me yake bibi kawai kuma kana ganin abin kamar mata kaga wannan addu'ar da zaka ga a cikin sakon daya ko biyu ko ku an gama da wuce sakon biyar ba wallahi ko wanda da yawa ba za su iya yi ba in za ka da da iyali shi yasa sai ka ga an yi saduwa rabi mutum rabi shedan a haifo yaro wani yaron tun yana tasowa kana kallon ta wallahi ka fahimci wannan yaron shi ne saboda irin yanzu cikin ramadan dinnan ana baccin asaba ka san baccin asaba akwai daɗi akwai yaron da zai bari sai kana bacci ya shigo ya ɗauki hita ko ayon sai ya yi zafi kana bacci ya ɗoɗana ma a kiyawa lahi to kaga irin wannan yaron to Allah ya kiyaye ina fatar an fahimta to ana nuna cewa lokaci yana ainihin wato karatowa to da haka wannan shine almuhimmu me yake so ya nuna mana a wannan matsala ta farko shine duk abin da mutum zai yi wanda ya halatta a shar'anci mai kokari gurin saka sunan Allah a ciki kakkara musulmi a bujiro maka da matsala ta Allah wani kai tsaye ce shi fa gaskiya ba Allah bane a gaban shi ba aikin Allah yake ba kaga wanda ya zama wannan musulmi ne kuma wannan shine halinsa gaskiyar magana kuma ya tabe ya yi hasara Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai suratul fatiha suratul fatiha ita ce surar da za mu fara karanta ga dan mutumin da yake da tatabu'i da bibiyar littattafan da suke da alaka da tafsiri ya san wannan surar mai ayoyi guda bakwai ita ta kunshi mai kaman kanin labaran da ƙur'ani yake daga nan surorin ƙur'anin kakaf za su ci gaba da yi maka bayani warka warka ne akan abin da ita suratul fatiha ta kunsa da haka sai ta cancanta ta zamanto ummul kitabi ita ce uwa na mai na littafin. ana ce mata wato al-fatiha fatihatul kitabi wato hatta wajen rubutu saboda wa biha tuftahu qiraatu fi salati saboda da ita ake bude rubutun alqur'ani sannan da ita ake fara mai. sallah sannan ana ce mata ummul kitabi da haka da wani zai zo ya karanta ya yi wa mutane sallah ba suratul fatiha akwai sallah babu sannan al'imam abu dawud ya kawo hadisi daga abi hurera annabi ya faɗa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya ce ummul qur'an ita ce ummul qur'an da haka akan ce al'ummu da ma'anan al'asli ina fatar an gane yana daga cikin abin da ɗalibai ya kamata su bashi muhimmanci a wajen tafsiri akwai ilimin alwujuhuwan na nazair alwujuhuwan na nazair ba dole bane idan kaga kalma ta zo ya zamanto kuma duk inda za a je a zagaya ya zamanto ma'anar ta iri daya yakan sha bamban in baka fahimci wannan ba za a yi kwaba a gidan tafsiri kwaran gaskiyan gaske na ka karka ɗauka cewa duk inda kaga al'ummu da ma'anan mai uwa akan ce al'ummu da ma'anan al'aslu ana ganewa da haka uwan mutum ana ce mata uwa ce saboda ita ce asalin shi ai ko kuwa da haka Allah ya faɗa yace huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun sayfi hunna min ummul kitab ana nufin sune asalin littafin ba da ma'anan uwan littafin ba ina fatar an fahimta sannan ana ce mata wa ummul kitab sannan ana ce mata sab'ul masani Allah ya ce wa laqad atinaka sab'un min al-masani wal qur'anil azim mun baka ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatun su kullum musulmin da yake sallan farilla kaɗai banda sallan nafila kullum sai ya karanta fatiha so goma sha bakwai shi yasa kaga akwai abin mamaki a ce a samu musulmi bai iya karatun fatiha ba akwai ban mamaki ƙwarar gaske gaske wannan yana daga ciki ana ce mata kuma suratul shifa ana ce mata suratul min shifa wannan hadisin da ya zo akan wannan mursal ne wanda malamai suke jingina shi ba hadisi ba ne wanda yake ainihin wato mursal ne isnadin sa mursali ne sannan ana ce mata arruqya mun san wannan hadisin da wancan sahabin ya je wajen mutanen wasu gari aka ki karɓar bakuntar su dama ta ciki sarkin garin daga ƙarshe suka ce zai masa tofi ya warke amma ba za su yi ba sai idan za a biya su haka aka yi kuwa har suka musu kaza kaza da haka ake ce mata ake ce mata mai ainihin wato ake ce mata arruƙuya ana ce mata ainihin wato arruƙuya da haka in mutum yana bibiyar littattafan ibn al-qayyim musamman a tibbin nabawi na shi zai ga mamaki kwaran gaske gaske dangane da abin da ya fitar akan asraru ita ainihin wato ita suratul fatiha din kwaran gaske gaske abu na ainihin wato kusa da ƙarshe ana nuna min lokaci yayi tana da kalmomi wato 25 ne ita suran nan sannan tana da ainihin wato harafi ɗari biyu da ainihin wato mi'atun wa salasata ashara harfan tana da ainihin wato harafi ɗari biyu da ainihin wato mi'atu wa salasata ashara harfan wato ɗari da talatin da nawa eh ɗari biyu da goma tana da harafi ɗari biyu da goma ainihin wato 13 falalar suratul baqara wannan suratul fatiha shine na ƙarshe ya tabbata daga abu huraira daga ubayy bin kabin yake cewa annabi ya kira ubayy dan ka'ab mun san ubayy yana daga cikin makaranta alqur'ani annabi yace ala uallimaka suratan ma unzila fit tawrati wala fi zaburi wala fil injili wala fil qur'ani mislaha bazan faɗa maka wata sura ba ko mislaha wata sura wacce ba a saukar ba a cikin alkur'ani da attaura da injira da zabura kwatan kwacinta wannan magana ce daga bakin annabi muhammad annabi ya ce a cikin attaura da injila da zabura da alkur'ani allah bai saukar da wata sura ba da ta kai ta bala sai ubayi bin kabi ya ce yi haka ne faɗa mu ƙala sai ya ce fa inni arzu allah akhruja min zalikal babi hatta ta alamaha annabi ya ce yana fatan ba zan fita daga wannan kofar masallacin ba har sai ka san kowace sura ce sun maƙama rasulullahi fa kuntu ma ya ce sai annabi ya minke sai na minke tare da shi fa aka da biyadi fa ja'ala yuhaddithuni hatta balaga qurbal babi ya kama hannun ubayyi suna tafiya sai da suka kai kusan wannan kofa qala yace fa dakkartu sai na tunawa annabi shi yana ganin kamar annabi ya manta ne fa qultu ya rasulullahi as-surata allati qulta yace surar da kafa ce za ka faɗa ba qala da yake ce masa ainihin wato ka kaifa idan idza qumta salli. wata sura kake karanta idan ka minke farko kafin ka fara sallah fa qara abi fatihati alkitab sai karanta wannan suratul fatiha qala sai annabi ce masa hiya hiya wa hiya sab'ul masani wal qur'anu alladhi utitu ba'd annabi yace ita ce ayoyi guda bakwai da aka bani da kuma alqur'ani wanda yake mai wanda yake bayanta da haka suratul fatiha ba karamar sura ba ce idan mutum ya tashi ya daina cewa qur'ani tun daga bakara hawa wani yana ganin kurewa kenan a'a qur'ani tun daga fatiha ha ina domin idan ka cire fatiha ba to an fai balla domin ita ce ummul kitabi din kuma kayi mai ta cire ta don masu cewa qur'ani tun daga bakara annasi to su gyara yanzu daga ina ya kamata a ce tun daga fatiha hannasi ya kamata a ce shi yana ganin fatiha ai kowa ya iya bakara kuma ba kowa ba ne alaka sai ya cire mai fatiha sai tun daga bakara a ainihin wato nasi da haka shi yasa za ku ga al'imamu bin ibn wannan ayar ta ya ɗauka iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ya madarijus na. baina manazil iyaka na abudu wa sai nasta'in littafi ya fi shafi dubu akan wannan ayar kaɗai. baina manazil iyaka na'budu wa iyaka na tsaye. da haka al'amari na suratul fatiha al'amari ne wanda yake yana da al'amarin da ya kamata lallai musulmi mu kula da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki Allah kuma ya mu dace ana nuna lokaci yayi Allah ka sa Qur'ani ya ainihin wato cece mu idan akwai tambayoyi watakila ya zaman to gobe ko jibi sai a fara amsa kafin karatu ko bayan karatu mun san mun riga mun taba ne shi yasa zaka ga an zauna awa ɗaya da an miko takardar nan minti goma ya cika saura minti goma wala ganin nake kamar karatun minti goma sha biyu ne aka ce <laughs> saura minti nawa tambaya ne to sai gobe to ke da haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan karatun ana abin da wata shi a kashe da na yi